Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Kamar kowace ranar Talata shirin yau da gobe akan ilimi ne, kuma kamar yadda kuka fara ji a ranar Talatar da ta gabata, shirin zai ci gaba da duba yiwuwar karantarwa da harshen uwa a makarantu. Shin mafita kenan? Idan aka amince a koyar da yara da harsunan iyaye, yaya kuma maganar haɗin kan ƙasa, muhawarar da za a ci gaba da tafkawa kenan a zauren matasa. Ka wannan harshe na Turanci bako ne a gare mu. ba muna maganar hausa bane kadai najeriya tana da yaruka daban-daban to me zai hana ba za ku kowa da sa ba sai ya gayo malamin harshe shi dai ba komai bane saboda me yana koyar da harshe to tunda japan ta yi an gani china ta yi india ma ta yi kuma an yi nasara to me zai hana najeriya kaddamar da wata manuwar koyar da yara da harsunan iyayensu a makarantu har yanzu yararrakin ba su fitar da jerin kalmomi da suke aiwatar da wayansu abubuwa ba kuma ajin da kake da shi kana da yaraba kana da kanuri kana da fulani kana da hausawa to zai yi wahala a aiwatar da wannan mother tongue education din a filin matasa masu basira tijjani inuwa ojo na titin bugaje da magaram zai ci gaba da bayanin da ya fara yi a makon jiya akan sana'ar shi ta ɗaukan hoto da yin bidiyo Yau zai kara har ma da nasiha da gargaɗi ga 'yan uwan shi matasa. Rawar ga ta yanzu wallahi in bakar sana'a ina zama kai da barawo daidai buki saboda yanzu ko yarinya ka gani kace kana so a matsayin da matashi da farko abin da ke fara tambaya sana'a ne sana'a ba karamar gyara batun ba ta ce wallahi. Halima Abdullahi na tahe da hilin da dahe za ku ji amsoshin tambayar ta jiya akan irin gudunmawar da kuke ganin tsohiyan jami'an gwamnati za su iya badawa a wannan ilimi da a ce za su koma karantarwa idan sun gama da aikin gwamnati. Ku kasance tare da mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Da farko ga filin matasa masu basira, kuma yau ma Tijjani Inuwa Ojo na titin Bugaje mai ɗaukan hoto a Zandar, ƙasar jamhuriyar Nijar. Zai ci gaba da bayani, shin Ojo na amfana da sana'ar tashi ta ɗaukan hoto? Kuma ko yana amfana da kafofin sadarwa na zamani irin su Twitter da Facebook yana tallata sana'ar shi. Zai amsa mana dukkan tambayoyin nan amma fa ya fara ne da yin nasiha ga 'yan uwan shi matasa. 'Yan magana sun ce babu rago. don gaskiya rawar ga ta yanzu wallahi in bakar sana'a ina zama kai da barawo daidai kuke saboda yanzu ko yarinya ka gani kace kana so a matsayinka da matashi abin da suke fara tambaya hajiya halima wannan sana'a ne yake da farko abin da suke fara tambaya sana'a ne yake ne ne sana'a shi tunda bin da manta da wani abu da wata yarinya ta taba ta taba gaya mini wata rana sai ta ganna a cikin abokaina muna hira muna ta hira muna ta hira haka to ashe ita kullum in ta wuce tana gani na guna a zanne wata rana da ta zo da sai ta ce tana bukatar wata mai shagon da Allah shi take nema ta ta zawa ba tsane da ba ni kuma wani lokaci in babu in babu aikin a cikin shagon sai in je gurin abokan na wanda zama ana muke hira to da na zo ce mini ita hoton kar ta in mata hoton passport da na zo yi mata hoto irin na mata hoto na karin da huda na fata ta ce mini wai da ina da sana'a nake zuwa cikin wancan mutanen da ke zama ta ce mata wallahi ni ne wannan shagon da cika gani ta ce dan Allah in bar zuwa can ina zama ta ce ita duk ganin da take mini duk wuce da suke suna gani na ta ce wallahi ta ɗauka irin zama gari banza ne ta tsama na bani sana'a ta ce mun da Allah zama a gidan sana'a ta in mutum ya zo kawai sana'a a gurin to kin ga wannan kaɗai ma ya zama karatu a kaina sai na ga lalle sana'a ba karamar gyara mutum ba ta ce wallahi surtu ma musamman ma misali kamar mu matasa wallahi babu malaya sai lago in ma mutum bai sani ba to ko ya ce maka iya ji labari na ko kuma ya ga foto na ko kuma ya ga wani bidiyo da na ɗauka na aure na bikin aure ko kuma suna amma kuma duka babban inda na kara karfafa a cikin abin na samu wata yar gudunmuwa ta wata yaya ta wani tsaba kuɗi ta ɗan taimaka mini to a lokacin da samu da na samu ne kamara ta wata kaina yanzu a maganar da muke ke ina da mace guda da yara biyu a wannan shekarar ma dai mulkin yanzu ga cikin wannan watan ma na samu na gina shago na wani kaina na ɗaukar foto da bidiyo yanzu alhamdulillah sana'a gaskiya alsan barka yana kira ga abokana ga yan uwana ga tsalluna ga yayuna wallahi mutum ya tashi mutane a kowace iri ce inda ka ka mai bakin ka yana bin inda ka samu na abinci to ya kamata ka tashi tunda an ce babu malaya sai rago yanzu twitter irin su facebook irin su whatsapp irin su imo irin su youtube duk muna shiga su komi muna ganin yadda ake tallata kayayyaki kuma yadda ake muna shiga dai mu leƙa mu abubuwan da suke ciki a gaskiya ban na tallata na abu ta kai irin guraren wannan amma munan gaskiya abin da yake hana mu shiga wannan wuri mu tallata mu in san munan in ka hudo kanka ka gwada a duniya kana watsa kanka to akasari ka haɗu da haraji ta ƙasa kamar suna nuna cewa kenan kana samun kuɗi bila adadin yadda ba a tsammani a lokacin na kuma sai su buga maka wata biya ne yadda ka iya biya ba kuma hujjar da za su baka su yi maka in baka samun kuɗi to har ta yaya aka yi kake kake tallata kanka a twitter twitter muna ganin ka a saman facebook muna ganin ka a saman abubuwan wanda na zamani ga sun da dama sun ga dama su ce maka eh sun sun ga tallaka a nan gari sun baka da wuta ita zai ta ba. Da a ce tsahin jami'an gwamnati za su koma makarantu su karantar da yara bayan sun kammala aikinsu da wace irin gudunmawa kuke ganin za su iya badawa wajen harhaɗo da martabar ilimi ga da kuka amsa mana wannan tambaya a Facebook. A gaskiya wasu shugabanni idan har sun koma makarantu don koyarwa da za su ba da gudunmawa mai yawa. amma 'yan jari hujjar shugabanni da kamar wuya su sauya halayensu na rashin imani da fatan Allah ya kawo mana ɗauki. Sako daga Hassan Muhammad Binanci. Hakika za su ba da gudunmawa sosai ga harkar ilimi da dawo da martabar ilimi idan aka yi duba malaman yanzu ba su son shiga aji wurin koyar da yara abin da ke gabansu kawai suka sani sai ka ga mai koyar da karatu ya yi kwanaki bai shiga wurin koyar da yara ba. amma su tsakin jami'an gwamnati za su ba da gudunmawa sosai domin sun san ka'idar karantarwa da yadda za su koyar da yara har su fahimta daga ƙarshe ina kira ga gwamnati ta ƙara ƙaimi wurin inganta ilimi ga yara domin yara manyan gobe ne. Sako daga Arrabiyu Awwal Mai Fati. Tabbas tsofin malaman makaranta za su ba da gagarumar gudunmawa idan suka koma makarantu don ba da ilimi. Sai dai ba a nan gizo yake sakar ba, ya kamata gwamnati ta tallafa musu da waɗansu kuɗaɗe. Sako daga Zakariya A. Musa Wula Girgir. Yawancin makarantun babu isassun kayan karatu, babu abubuwa na zama, babu ƙwararrun malamai, babu isassun malamai, babu kuɗaɗe na gudanar da harkokin makarantun yau da kullum. Wasu wuraren ma da suke bukata makarantun babu su sai yara sun yi tahiyar kilomita mai yawa kahin isassu makaranta. Sako daga Alfa Kabir. A sosai za su ba da gudunmawa domin su ƙwararru ne. saboda haka ina kira ga gwamnati da ta kula ta ƙara wa malamai albashi ko don ilimi ya inganta sosai. Sako daga Alhaji Safiyanu. Za su ba da gudunmawa mai matuƙar mahimmanci sai dai A inda giza ke saƙar shi ne, zamanin yau ya sha bamban da nasu, a da ɗaliban suna da karsashin karatun, na yanzu kuwa mahi yawa ƙarhinsu aka hi suke karatun, sannan cinkoso a aji yana daga abinda zai hana na da koyar da na yanzu, saboda manya an gajiya jiya an ga yau abubuwa sun musu yawa, shi yasa dai karen bana maganin zoman bana, su ma na daɗin ba za su yi ba a yanzu. tun da gudun wahala ake yi musamman ma a matakin firamare tunda sau tari za ka samu makaranta tana da shekaru masu yawa wadda a cikinta za ka samu ta haɗa manya a cikinta amma ba kasahwai ake samun masu tallafa wa makarantar ba bari har su zo su koyar lamarin akwai wuya sako daga smm a yagi ba komai za su koyar ba illa sata cuta da ha'inci wasunsu ma sun manta makarantun da suka yi domin ba su 'ya'yansu ke zuwa ba a halin yanzu sako daga jibril abba a gaskiya ba za mu yadda da hakan ba saboda za su ƙara ɓata tarbiyyar yara a makaranta sako daga ibrahim lawali gwalolo yau da gobe tabbas za su taka rawa musamman ta ɓangaren tarbiyya da zamantakewa domin duk waɗannan abubuwa na da sun ɗara na yanzu sako daga faruku abdullahi salah Hakika yau da gobe wallahi da jami'an gwamnati za su koma makarantu su koyar da yara da iliminsu zai wuce nan. Amma yanzu ɗalibi ya gama makaranta ma amma ko turanci bai iya ba gaskiya abin takaici ne. Ya kamata a yi gyaran huska a harkar koyarwa. Sako daga Aliyu Abubakar Mayyama. Zauren matasa na jihar Neja yau ma kuma zai ci gaba da muhawara akan koyar da yara da harsunan iyayensu. Jagoran tafiyar shine wakilinmu na jihar ta Neja, Mustapha Nasiru Batsari, wanda ke tare da Malam Abdullahi Umar Sambo, malami a kwalejin mai shari'a da Fati Abubakar da ke mina. Da Musa D. Sarkin Kaji, malamin wucin gadi a kwalejin ilimi ta jihar Neja, da Muhammad Ahmad Abdullahi shugaban makarantar firamare ta waziri da ke Mina. Malam Abdullahi Umar Samba ne ya ƙarasa bayanin da ya fara a makon jiya. me yasa yau in aka zo wani taro ko kuma ana neman wayar da kan jama'a ko kuma a yi faɗakarwa kan abin gan gwamnati ko wani abu me yasa ake amfani da waɗannan eh, harshe na uwaye hmm, me yasa ake koma a yi amfani da harshe irin na hausa yarbanci a kafafen labaranmu domin me din an san da shi mutane suka fi fahimta to me yasa in dai har da shi ake aka fi fahimta to me zai sa a dawo da shi wurin koyarwa sai a zo yau in ana so a jawo hankalin mutane ga Eh, wani tarzoma da yake tashi ko kuma wani fadar kwa ko wani zabe ko wani abin ga ba za a yi amfani da wannan turancin ba sai kuma a koma ana amfani da waɗannan harsunan na na gida to me zai hana a fahimci a dawo da shi aji a gwada shi ma ko da na dan wani lokaci to bari mu je a wurin headmaster eh, suke koyarwa daga tushe ya kuka ɗalibanku suna fahimta idan kuna koyar da su turanci sosai musamman ganin yara ne ƙanana to a gaskiya harshen uwa kasancewarsa shine uwa ita ce makaranta ta farko ga ɗalibi babu ita da zaka ce ɗalibi zai fahimci koyarwa da harshen da ba na gida ba sannan kuma kace kana neman kyakkyawan sakamako a gare shi a gaskiya kamar yadda shi kundin tsarin koyar da ilimi na kasa national policy on education ya faɗi cewa aji ɗaya zuwa aji na uku a fara ma yaro da abin da bai sani ba shine harshen gida kenan zuwa ga bako a gare shi to misali inda za a ɗauki ilimin kimiyya da fasaha ana karantar da shi da harshen uwa to lallai za a samu ci gaba na ilimi sosai domin duk jarabawan da muka yi misali idan muka ɗauko harshen turanci da muke koyarwa yara to cikin kashi 100 da wuya ka samu yaro ya samu kashi 60 idan ka duba kuma harshen gida da muke koyarwa ana koyar da Hausa ana koyar da su harkan addini da su lissafi sai ga yaro ya samu 80 90 a Hausa haka zalika a shi lissafin kansa tunda dole idan ana karantarwa aka ɗin sirka musu da harshen gida saboda su fahimci abin da ake nufi a kullum muna faɗi kayan aro bayar katare wannan harshe na ingilishi da muka ɗauko muka samu kanmu aro shi aka yi a dalilin mulkin mallaka da aka yi mana to tunda yanzu mun samu yancin kanmu ai ba mu kaɗai aka yi wannan mulkin mallaka ba kasar india ita ma mata haka amma a yau da karshen suke koyarwa a makarantu a yau ka duba ka gani misali a najeriya kamfanin fijo da aka ce an mana a nan kaduna tare aka mana da kamfani a can india na india yau suna kera motoci nasu na kansu muku a nan gida ina yake saboda mai harshe yana da sirri duk abin da za ka da kai in baka kanci sirrin da ke cikin wannan harshe ba ba za ka taɓa samun sa ba saboda haka wannan harshe na turanci bako ne a gare mu saboda haka ba za mu iya yin kamar na masu shi ba yaudara ne kawai na hukuma aka ci lalle lalle sai ka ci ingilishi da lissafi sannan za ka shiga ma jami'a wannan ba daidai ba ne kamata ya yi a ba harshen gida fifiko fiye da kowace harshe domin shi ne harshe na asali a nan arewa misali ana ɗaukan hausa saboda duk wani mutum ya tashi daga ilori zuwa maiduguri to insha Allah yana da alaƙar hausa mutumin da ya tashi daga nan ya tafi ƙasan inyamurai ko yankin to duk suna da alaƙa da inyamurancin su ko kuma da yarbancin su to me zai hana ba za a koyar mu kowa da harshen sa ba mus an dauko ka yau an ce ana bautan ƙasa an dauko ka daga inugu an kawo ka nan jihar neja turanci ka zo da shi mu ko anan kashi 80 mu hausa muke amfani da ita a harkar sadarwarmu to ta yana za a fahimci juna to idan ku aka ce da harshen uwa ake amfani da shi lalle za a ci gaba kuma za a samu biyan bukata to rufe mana wannan abin nan da ƙari kamar yadda malamai suka furta akwai farfesa marigayi aliyu babatun fafinwa a littafinsa na tarihin ilimi a najeriya ya nuna mauna da cewar a ilimi na da tasiri matuƙa sannan kuma ya yi a bincikensa ya nuna da cewa wato akwai ilimi da ke tafiya a arewacin najeriya shekara kusan ɗari kafin ilimin turawa ya shigo najeriya to wannan ya nuna da alaƙar da ke tsakanin hausa da, da, kalmar arabiya saboda akwai wannan kyakkyawar dangantakar so shi ya sa ko da wurin mulkin mallaka da suka taho a arewacin najeriya ya zo masu da sauki me ya faru saboda tarihi na ilimi da alaƙar hausa da alaƙa ta, ta arabiya wannan harsuna guda biyu suna tafe ne domin al'adunsu kusan iri guda ne shi yasa duk inda ka ji za ka an ce bahaushe za ka hausa fulani sannan muna da kalubale matuka domin akan wannan magana da muke yi wanda bai fahimta ba sai ga kamar muna ta ba hausa fifiko ba muna maganar hausa ba ne kadai najeriya tana da yaruka daban-daban musamman akwai manya-manyan yaruka guda uku na hausa da yarbanci da inyamuranci to me zai hana ƙasan inyamurai su ɗauki kalmar nan guda su fara koyarwa da ita daidai gwargwadon kwatankwacin fahimtarsu mu ma idan aka dawo nan arewa tunda hausar ta fi kowane yare yawa a arewacin najeriya a yi amfani da ita mana idan aka koma kasan yarbawa akwai wannan duk da akwai ƙananan yarurruka amma idan aka ɗauki guda in dai ya zamto syllabus ɗin kamar yadda yake tafiya guda ɗaya to ina kyautar can za a samu kyakkyawar fahimta za a samu kuma ganewa da kuma ci gaba harkar ilimi saboda lokaci bari mu rufe da malam abdullahi ma tambayar da nake so maka duk da yake naga kana da bakinka yana motsi ka ɗauki wani littafi kana rubutu akan mahimmancin koyarwa da harshen uwa me yasa ka ɗauki shawarar rubuta wannan littafi ga yanan a gaban ka ina gani eh to ba komai ya tunzura ni rubuta wannan littafi ba sai don ganin yadda harkokin ilimi a yau yake ta taɓarɓarewa kuma muka lura sai mu ga gwamnati a yau takan kashe ɗimbin dukiyoyi masu yawa a wannan bangare na ilimi amma mai har yanzu haƙo bai cimma ruwa ba to me ke kawo nan dalilai a wasu daga cikin dalilikan da ke kawo haka sai muka lura har da rashin tushiya da ba a ɗorawa shine ba a fara koyarwa ga harshen uwa in ma kuma ana koyarwa ga harshen uwan ba a bashi fifiko wurin koyarwa in ma ana yin haka din yau in ka duba ko tsarin darasi da ake sawa a makarantu sai ka ga harshen uwa din nan yila a sa shi so ɗaya ko so biyu a mako wanda in sauran darussa ne sai ga a rana ɗaya ma akwai wanda ke samun darasi biyu uku a rana ɗaya amma wannan harshe sai ga so ɗaya ake samu kila a mako ko so biyu haka kuma su malaman ma da suke koyarwa din sai ga ba ma ɗauke su da wani muhimmanci ba sai ga wani kila ma ba ma harshen ya koya ba amma mai saboda dai a taimaka a ce an taimaka an samu mishi aiki sai a ɗauke shi a ce ka je can makarantar ka koyar da harshen uwa shi ba harshen ya iya ba kila arabiya ya karanta ko kuma wani abu daban ya karanta sai ga an ce ya zo ya koyar da yarbanci ko ya koyar da hausa ko ya koyar da wannan saboda me ya ce an dai sa shi koyarwa to a nan muna kira ga hukuma ta duba waɗannan abubuwan a duba a ga abin da ya kamata misali waɗannan daruska da muka faɗa shi ma a sa shi daidai da lokuta in ma ba a ma sa ya yafi hannu sauran lokuta saboda mai shine tushe yau ko lissafi za a koyar ko kuma kimiyyar nan da muke ta faɗi in za a mu ɗalibi daidai gwargwado a harshen shi sai ya fi fahimta akan wani harshe haka nan kuma su malaman ma da suke koyarwa akwai kwasa-kwasai da ake tura sauran bangarorin darussan ba a tura malamin harshe sai ya gaya malamin harshe shi dai ba komai ba bane shi yana zaune ne dai sunan dai malami hatta cikin yan uwan malamai ba a ma daukan shi da wani muhimmanci saboda me yana koyar da harshe dalibai ma da za su zo wata ran su ce su ma sun zama malaman su kansu suna gudun su ce ina karanta harshe ne saboda me ba ba abin muhimmanci tun daga farko ba To tun da Japan ta yi amfani da wannan dabara ta koyar da yara da harshen wato harshen uwa China ta yi, India ta yi kuma sun yi nasara, me zai hana Najeriya ta kaddamar da wata manuhar koyar da yara da harsunan iyayensu a makarantu? Ƙasashe kaɗan ne suke da ƙarfin ikon da suka yi da yaransu kuma suka kutsa duniya. Duniya ta san abin da suke ciki saboda su ma abubuwan da suke suke yi duniya ta san da su suka yi tasiri a duniyar ba abu ne wanda ya dogara ga surutu ko bayani ba abu ne wanda yake aiwatarwa. Bari an baka misali da Japan. japan da yaransu suke aiki kuma kuma duk duniya kowa ya riga ya san abubuwan japan kusan duk wani abin da za ka yi amfani da shi na sarrafa rayuwa daga japan yake daga mota zuwa kwamfanin ɗin jirgin sama zuwa kayan talabijin ne rediyo ne wai duk wani tarkacen abubuwan daga japan amma wayannan abubuwan ba abubuwa ne suke buƙatar wani dogon bayani ba ba ka buƙatar ka san wani yare ne na firij ka san amfanin firij ba ka buƙatar ka san wani yare ne na talabijin ka san amfanin ta tasrifin ta kake juya ta kake amma idan ka ce za ka yi magana a kan tarihi ko falsafa ko lugga ko wani abu to ba inda ake yin nazarin yaren japan in ba a japan ba saboda haka zancen cewa ai japanese sun ci gaba saboda sun riga sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza da yaren su gaskiya ne sun yi amma abin da duk japanawa suka fito da shi abu ne wanda ke baya bukatar wani dogon surutu ko muhawara kuma wannan za ka iya yin shiga a kowane irin yare technology dama haka yake amma idan ka zo gundarin a ce za a zo a yi wani taro akan lugga na yare ko a zo za a ce akan eh, tarihi ko akan tattalin ƙasa ko akan demokarasi ko inda surutu ne tsabagen surutu na yan boko to ba wanda yake da jafananci in ba jafanawa ba haka ma jamusawa haka ma faransawa amma duk inda kaga an ratsa cikin al'umma an kewaye cikin al'umma da wani abu to abin da ake tasarifi da shi ne sadaka akwai masu cewa a ah, jamus suna yi da yaransu faransa na yi da yaran su ba duk da wannan na yarda amma abin da suke yi da yaren nasu wanda yake tsallakawa daga yaren nasu yake fitowa duniya abu ne wanda ko kai kanka in kai ga dankara zai shi kowa zai amfani da dankara zai amfani da shi in ka rina riga kowa zai sa riga baya buƙatar ya san yaranka kafin ya san muhimmancin <clears throat> riga ce wannan ta rini da ka rina ta tana da kyau ko kai kwado da linzami baya buƙatar yaranka ya san kyanta ya amfani da ita amma yana buƙatar yaranka ya san kana maganar democracy yana buƙatar yaren ka idan kana son kai magana tattalin arzikin ƙasa to saboda haka magana ta gaskiya shine ƙasar da take plural society yare da yawa mutane da yawa al'umma daban-daban idan ka ce ka ɗauki yare kwaya ɗaya za ka tilasta wa ƙasar to ka koma gidan jiya kamar ka ɗauko turanci ne ka ce dole sai mutum kuma ya koyi turancin sannan kuma ya koyi yadda zai amfani da shi saboda fahimtar darussukan da ake koya masa kamar yadda ake cewa yanzu sai ka koyi turanci sannan kuma kai amfani da turanci wajen fahimtar darussukan da a koya maka to in ka ɗauki wani yaren ka ɗauki yarbanci ka ce yanzu kowa duk wani sai da yarbanci zai to ka ka ka kuma abin da ka cire ka cire turanci ka mai da yarbanci idan ka ce hausa ka cire turanci ka ɗauki hausa ka ga an koma gidan jiya kenan saboda ka kasashen da suke abin da ake cewa plural yare da yawa mutane daban-daban kuma an kyale su yi motsi su tafi da karin zuwa can to zai yi wahala a aiwatar da wannan mother tongue education ɗin nan na farko kenan na biyu akwai har yanzu yararrakin ba su fitar da jerin kalmomi da suke aiwatar da wayansu abubuwa ba kamar wayansu yaran saboda haka idan ka zo ka ce ai mu sarrafa technology da hausa da me da me ka samu masana sun zauna sun sarrafa to yarbawa ba su yi haka ba kanuri ba su yi haka ba fulani ba su yi haka ba kuma ajin da kake da shi kana da yarbawa kana da kanuri kana da fulani kana da hausawa ya kenan za a yi in kana ce ka kace yara wasu ko kuma kace eh, bahaushe ya riga ya fitar da wasu concepts tilas yaran ajin sai sun koya da wannan to ba fulatan da bai iya kuma ya yi kuma ina za ka samu kalmomin da yake baka da su dama can su fa wayannan da aka aka yi maganar su ba wai abu ne wanda suka yi shi kwanan nan ba abu ne wanda ke eh, sakamakon rugun mutsi da jama'a da suka dinga yi shekara da shekaru suka dinga har haɗowa suna yi kuma da yawa daga cikin abubuwan da su kansu suke amfani da su ba ma nasu ba ne aurowa suke yi daga wani yaran kamar yanzu magazin in ka ce magazin ba mujalla ba hmm. magazin ba turanci ba ne daga turkiya suka samu shi in ka ce manshin irin gida ka ta fare hmm. shi ma ba turanci ba ne daga malaysia aka samu kalmar to saboda haka su ma kansu ara-ara suka suka murɗe suka yi shekara da shekaru biyar da shekara ɗari biyu ɗari uku wayannan kalmomin suka zama nasu kuma suka zo suka zama na duniya suka zama general hmm. to saboda haka ni a nawa ra'ayin zai yi wahala duk da dai ana son a yi haka ɗin zai yi wahala ka ce wai lalle lalle a koya wa yaro da yaransa na gida profesa komai profesancinsa bai sai ce da kai ga mafita ba saboda abubuwan suna da yawa wayansu abubuwan sun dogara akan shi wanda ake koyawa din wayansu kuma sun dogara akan me koyarwar wayansu kuma sun dogara akan halin da ake koyarwa kai wani kuma sun dogara akan iyayen wanda ake koyawa din yaro yana da kokari yana da sha'awar abu an ce sai littattafai ya je ya gaya babansa na bukatar littattafai babansa ce ba shi da kuɗi ai ba kai kaɗai ne a gabana ba kuku bakwai ne wannan makaranta ta ku barayi ne kowa sai an ce sai an sai masa littafi ni ba zan saya ba to yanzu ya kake son yaron ya yi ka gani ko saboda wannan ba magana ce ba ta manhaja ba ba magana ce ta wai yaro yana da sha'awa ko tsakanin eh, babu sadarwa tsakanin malami da dalibi. ba a'a uban yaron ya ce ba zai tallafa masa ba yaron ya ce ina son littafi ya ce ba zai bayar ba saboda ba shi da kuɗi an ce biya kuɗin makaranta ce shi talaka ne shi ba zai biya ba tunani fahimta zuwa adaba a kowa da na shi cikin duniya kowa ƙasarsa daban da irin shi yana rike daraja da girman ƙasar shi abin da ya gada a tun kakanin shi farfesa abdallah uba adamu kenan na jami'ar bayero yanzu kuma ga filin dafe-dafe wanda eh, halima abdullahi ban tare numfashin ke ba professor abdullahi uba adamu ne da wannan wakar ko kuma da bayani da bayanin a ah, to to to waye da wannan wakar abubakar da marigayi ok <laughs> yanzu ga filin dafe-dafe wanda halima abdullahi za ta gabatar yau kuma muna tafan muku ne da tsarabar tuwon acca tuwon acca dai dama da dai accar ake yi kuma uwargida ita dai acca da ita tana da tsakuwa a koda yaushe ina ba da shawarar idan za a yi amfani da ita a tabbatar an rege ta sabida tsakuwa to idan kika rege wannan acca taki sai ki ɗora ruwa a tukunya ya tafasa yadda za ki yi uwargida ita dai acca ba a yi mata talge kamar za ki yi tuwon masara ko tuwon dawa da sauransu kamar yadda ake yin tuwon shinkafa haka zaki idan kika wanke accen ki ki zuba sannan kuma abin lura anan shine. Uwar gida daga kin zuba accan nan idan kika zuba ruwa kaɗan dama kina zubawa idan ruwan ya shanye zaki yi tunanin ya dahu zaki ki tuƙa to fa bai dahu ba domin kuwa acca tana da shan ruwa sannan kuma bata ta buƙatar wuta da yawa to idan kika tashi zaki ɗan zuba ruwanki daidai misali ko kuma idan kika tafasa ruwan idan kina tsoron kan ruwan yayi yawa sai ki rage wannan tafasasshen ruwan amma ki tabbatar kin ɗan sakan masa ruwa sosai sabida idan bai dahu ba yana saurin lalacewa to idan kika zuba zuba wannan ruwa naki ya tafasa sai ki zuba a ciki. Ki barta ta dahu ta dahu ta dahu. Idan kin ga ruwan bai isa ba to wannan tafasasshen ruwan da kika rage sai ki ƙara. Idan kika tabbatar ciki ta dahu sai ki tuƙe. Idan kika tuƙe sai ki yi malmala ki ajiye. uwar gida kusan za a iya cewa shi wannan tuwo na acca yana da sauƙi. Sai dai idan baka gane kansa ba yana da wahala kuma gaskiya idan bai dahu ba baya ɗaukar awanni zai iya lalacewa. Idan kuma tuwanki ya dahu yanda ya kamata za ki iya ajiye shi ya kwan biyu ma babu abin da ya same shi. Kuma dai kamar dai yadda muka sha faɗa a wannan fili acca tana da amfani sosai domin hatsi ne mai amfani a jikin bil'adama wanda ma har masana kiwon lafiyar abinci suke ba da shawarwari ga waɗanda suke da larurar hawan jini ko ciwon siga da sauransu suke ba su shawarar su dinga ci sabida tana da ƙarancin sitati a cikinta da fatan masu sauraro za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Jamila, ba lokaci a gurguje ba zan ce komi game da acca ba amma mm. kin ga amsoshin tambayar mu eh. game da yadda tsakin jami'an gwamnati za su koma su koyar eh. kin ga ana America kamar Marlon Albright mm-hmm. tsohuwar sakatariyar harkokin waje ga Condoleezza Rice ita ma ta koma makaranta duka sun koma suna karantarwa gaskiya ya kamata mu tunani sosai kuma a kasashen mu muna da manyan kamar watsohin mu ce ma kwamishinonin kamar Uh, ah, mai ake cewa ilimi eh. ko ministocin ilimi kamar malam ibrahim shekarau yawa ya zama minista kin ga malamin makaranta ne da eh, rukayya eh. dr rukayya ko profesa ce ina ga to mm. eh ko dai za su iya su masu koma su bada gudunmawa sosai kamar yadda profesa je ga yi sosai to kin gani eh, da Masu saurare iyakacin shirin kenan a yau sai kuma gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Mr. Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyar mu Madam Nashwan Kale. Ni ce ku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku hata alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai goban da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.